da mai girma sanata bisa ga ziyartar da sun kai muna domin su jajanta muna ibtila'in da Allah aiko muna. Allah ya saka musu da alheri. Da girma wannan wannan ibtila'i Allah ya aiko muna shi satuttukan da sun ka wuce. A nan abin ya shahe mazaɓa biyu, sunan gabas da sauran yamma sauran gabas waɗanda Allah ya ƙaddari sun kara sarakun sanadiyar wannan sun kai mutum goma sha bakwai waɗanda an kate da su suna hannun barayi har yanzu mutum ashirin da kuɗi na wasu daga cikinsu an samu sun dawo. Mai girma gwamna sunan yamma shi ma wannan abu ya faru abinda sun karasa rayukansu mutum goma sha biyu waɗanda an rike ga hannun barayi mutum goma da fatan allah shi mana kariya shi la'anci waɗanda mutane masu tassa wannan husuma allah ka isa muna gare su allah shi muna maganinsu ɗan masu shirwa na Allah ka shirye su ɗan ba su shirwa Allah kai ka san wanda za ka yi da su Allah ka halaka su duk wanda adda hannu